الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أفضل الأنبياء والسجد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته kamar yadda sadarwa ta gabata cewa za mu baki akwai shek lam abubakar trayon a shek abubakar salam baban gwale wannan haduwa ta munasaba ne ta aure da dan waye alhaji nura musa alkindu domin ta shi murna na wannan tsawa na aure wanda auren da aka daura yau wanda muke fatan ubangiji subhanahu wa ta'ala ya sa albarka a cikin auren barakallahu laka wa baraka alayka wa jama'a bainakum kuma fikr Allah ya sa albarka ya bada zaman lafiya kuma ya bada wato ainihin zuriya ta gari ba tare da bata lokaci ba za mu gabatar da shi malami na farko wanda ba ba ko bane ya kai shi ah, bai ma dade da yin karatu a nan ba shine a shirin lawa Ba ah, mu ji daga gare shi kafin daga ba kuma kira shi ne malami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 أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور مهدفاتها وكل مهدفة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فهك القوات لمن سلم تعدين المسلمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته godiya ta tabbata ga Allah mai kowa mai komai wanda ya kaddara mana haduwa a wannan maraice na asabar sha tara ga watan sha'aban a shekara ta dubu ɗaya da dari hudu da arba'in da bakwai hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga birnin Makka zuwa birnin Madina wanda ya daidai da bakwai ga watan biyu a shekara ta dubu biyu da ashirin da shida miladiya wannan masallaci mai albarka masallaci na Jubilee a wannan gari na jimeta ya tabbata ta gudanar da mulki na jihar adamawa kamar yadda ɗan uwa a sheik abubakar muktar allah ya saka masa da alkhairi ya faɗa munasabar haduwar tamu shine don mu taya ɗaya daga cikin yan uwanmu murna ta aure da Allah madaukakin sarki azurta shi da shi wato Alhaji Nura Musa mare masa addu'a irin yadda manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa yake wa sahabbansa idan sun samu karuwa ta aure barakallahu laka wa baraka alayka wa jama'a bainakum fi khair Allah ya sanya wannan alƙawari ya zama mai alkhairi mai albarka Allah ya hada tsakanin ma'auratan cikin dukkanin wani alkhairi kuma ya nisanta su da dukkanin shari da dukkanin sauran ma'auratan musulmai da uwa masu albarka daga jin cewa muna watan sha'ban an san muna gab da watan ramadan baya kamata ga dukkanin wani wanda zai yi nasiha a waɗannan kwanaki ya zama ya rabta daga wurin yin hannunka mai sanda game da abin da ya shafi watan ramadan watan ramadan shine wata na tara cikin watannin musulunci kuma wata ne na musamman ya bambanta da dukkan sauran watanni wata ne wanda Allah subhanahu wata'ala da kansa ya masa kirari yace shahru ramadan alladhi unzila fihi alquran wata ramadan dai shine wanda aka saukar da alqurani a cikin sa cewa an saukar da qurani a cikin sa yana nuna yana da wata daraja da falala domin shi qurani dukkanin abin da ya makotakance shi to sai ya zama na daban kuma sai ya zama mai albarka kuma sai ya zama da falala domin Allah ya sanya shi littafi ne mai albarka wa hadha dhikrun mubarakun anzalnahu afa antum lahu munkirun kitabun anzalnahu ilayka mubarakun liyadabbaru ayati wa liyatadhakkara ulul albab haka wata ramadan yana da albarka yana da falala ya bambanta da dukkan sauran watanni. Maza Allah Suma Alaihi Wasallama ya faɗa a cikin hadisin Abu Huraira wanda imam bukari da wani suka fitar ya ce atakum shaharu ramazan shaharun mubarak wata ramazan ya zo muku wata ne, albarka sannan manzo na ya ci gaba da fadar falalolinsa ko shakka babu Allah ya baka damar ka isa wata ramazan ba karamin ta goma shi ya yi maka ba Anas dan Malik Allah ya kara masa yadda yana cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana addu'ar Allah ya kai shi Ramadan ashe wannan yana nuna sunna ce mutum ya rinka addu'ar Allah ya kai shi Ramadan yace idan watan Rajab ya zo in ji anan manzo Allah yakan ce Allahumma barik lana fi Rajab wa fi Sha'ban wa ballighna Ramadan Allah kai mana albarka a watan Rajab kai mana albarka a watan sha'ban kuma ka sa mu ga ramadan addu'ar cewa Allah ya sa mu ganshi wannan fata ne na a kai gare shi dan a samu alkhairan da ke cikinsa kuma a ribacce shi kada ka taba ruduwa da lafiya kada ka taba ruduwa da yalwan lokaci ba girin girin ba ta yi mai kuma muna cewa wai hangen dala ba shiga birni ba da yawa mutane za su ɗauka cewa tun da yanzu ne ya kusan karewa kuma mutum ko zazzaɓi baya yi ko ciwon kai baya yi kamar yana jin yana da garantin ma shi ne kai ramadan wasu daga cikin kuma yanzu kila jin sun gama ɗinsa kayan sallar amma kai to bahaushe ya ce rai cinikin boye baka san me ake kulla maka ba to amma dai yin addu'ar Allah ya kai mu fata ne kuma wannan ya nuna a sunna akan iya yin haka kuma wannan ya nuna roƙon da za ka yi wa Allah na cewa ya kai ka zai iya sa in ma akwai wata ƙaddara wannan addu'ar ta iya canja ta domin addu'a tana canja ƙaddara to amma inda sakacin yake ba kama damu da watan ba ballantana ka shiga shautin sa ballantana har ka addu'ar Allah ya sa ka ganshi ko ka riske shi wanda kuma wannan ba karamar rafkana ce, kuma asara ce ya tabbata a hadisin Muhammad ibn Maslama al-Ansari wanda Imam Tabarani ya fitar a cikin Mu'jamul Awsat Sheikh Al-Albani ce hadisi ne hasan manzo Allah sallallahu alaihi wa yace inna li rabbikum min ayyami dahrikum nafahatin fata'arradu laha ubangijinku a cikin kwanakinku na shekara yana fa da kyaututtuka to ku nuna kwaɗayi da shauki na samun waɗannan kyaututtuka wala Allah ahadukum ay yusibahu nafhatun minha fala yashqa ba'daha abada domin tayu ɗayanku. in ya dace da wannan kyautar kwaya ɗaya tatta Allah a sanadiyyar sa kakarsa ta yanke tsaka har ma dinki ya tabbata a cikin hadisi wasu daga cikin sahabbai guda biyu abokan juna ɗan uwan juna sai ɗayansu ya yi shahada a wajen yaƙi ɗayan sai ke ta damuwa yanzu ɗan uwansa ya samu shahada ya tafi ya bar shi to ashe shi ma saura shekara ɗaya ya rasu Allah ya jinkirta rayuwarsa ne don ya gara Ramadana kawai ne yana zuwa bayan an yi azumi an gama shi ma sai ya rasu yana rasuwa sai aka yi mafarki an gan shi a aljanna shi wancan wanda ya mutuwa shahadar ba a ce an gan shi a aljanna ba ba kuma wajen baya aljanna ba amma dai ba a gan shi ba sai sahabbai suka zo suka tambayi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wa da dawani abokan juna ne tare suke rayuwa ɗayan su yayi mutuwar shahada har ɗayan ma yayi ta damuwa gashi shi ma bayan an gama azumin wata rabata da ya rasu har ma an yi mafarki an gaishe aljanna shin wannan yana nuna ya fi wancan kenan sai manzo Allah ya ce kwarai kuwa ba ya samu ramadana ba da haka ka samu ramadana kwaya ɗaya a rayuwarka daraja ce ba kaɗan ba wacce a sanadiyyarta za ka iya zarce mutane da dama ta fuskar falala domin ko ba komai a cikin wata ramadan akwai lailatul qadari wanda Allah ya ce lailatul qadari khairun min alf shahr daren lailatul qadari kadai ka dace da shi ya fi ibadar wata dubu wanda ibadar wata dubu masu lissafi suka ce ta kai shekara tamanin da wani abu to da haka ya uwa masu albarka da farko mu dage da tabbaka wannan sunna ta shauki da addu'a da fatar Allah ya samu garma ba kuma Allah idan ya kai mu ya ba mu lafiya ya ba mu yalwar arziki ya ba mu kwanciyar hankali sannan ya nufi mu da yin ayyukan ibada kuma ya karɓa mana yana daga cikin abubuwan da magabata suke yi wa al'umma nasiha da shi idan ramadana ya tunkaro wanda wannan ma sunna ce ta ma'aiki sallallahu alaihi wasallam kamar yadda na fara kanto mana hadisin Abu Hurairah cikin Sahih Bukhari da Muslim da ma wasu su na littattafai manzo Allah yakan ja hankalin sahabbai a irin waɗannan kwanaki ta hanyar yi musu nasiha da nuna musu abin da ya kamata su shirya su kinsa dangane da Ramadan manzo Allah sallallahu alaihi sallama yana gaya musu أتاكم شهر Mubarak, شهر مبارك افترض الله عليكم صيامه تفتح فيه أبواب السماء أو تروير أبواب الجنان وتغلق فيه أبواب الجحيم وتصبد فيه مرضة الشياطين ومرضة الجهل لله فيه ليلة خير من ألف شهر من حرم خيرها فقد حرم azalla sallallahu alaihi wasallam ce ga wata ramadana nan ya zo muku wata mai albarka Allah ya wajabta muku yin azumi a cikin ana buɗe ƙofofin sama a cikinsa. ko ana buɗe ƙofofin aljanna a cikinsa. ƙofofin sama in an ce ana buɗe su kinaya ce ta cewa ayyukan alkhairi suna yawan hawa sama domin buɗe ƙofar sama na daga cikin manufofin da ke sa a yi ta kamar da nasin ƙur'ani ya faɗa shine dan ayyukan alkhairi su tafi Allah ya ce ilaihi yas'adul kalimu tayyibu wa La'amalu salihu yarfa'uhu uku. dan kalmomi ga Allah suke hauhawa kamar yadda aiki na kwarai kuma Allah yana ɗaukaka shi zuwa sama shi yasa Allah ya ce innal ladina kafaru bi ayatina wastakbaru anha la tufattahu abuwa mu sama da kudu yadkhuluna aljanna hatta yalija aljamal fi sammi al-khiyam lalle wadanda suka kafirce ayoyin mu suka yi musu girman kai ba a buɗe musu kofofin sama abin nufi ayyukan su ba sa hawa sama su ma in sun mutu ba za a kai rawukansu sama ba sannan wala ya da kulunar jannata ba za su shiga aljanna ba hatta ya lijal jamalu fi sammin khiyar har fa sai in raƙumi zai shiga ta kafar allura ba abin wannan yake nunawa da aka ce da watan ramadana ana buɗe kofofin sama ma'ana ana so mu yawaita ayyukan alkhairin da za a kai mana shi sama don a adana mana shi sannan sharaɗin aikin alkhairin kai je sama kuma sai tana da imani zai iya yi wa kafiri ya yi aikin alkhairi zai iya yi wa mai shirka ya yi aikin alkhairi zai iya yi wa ɗan bid'a ya yi aikin alkhairi amma fa duk da haka aikin ba zai je sama ba saboda ne saboda inda ma ya taqabbalu Allahu min almuttaqin inna Allah ta'ala tayyibun la yaqbalu illa tayyiba man amila amalan laysa alayhi amruna fa huwa rad man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fa duk waɗannan nasosi da na ja mana suna nuna mushriki ko yayi aikin alheri ba za a kai masa saba ba kenan ya nuna mushriki zai iya aikin alkhairi amma Allah ba zai karba ba saboda me saboda shirka ɗan bid'a zai iya aikin alkhairi amma ko yi Allah ba zai karba ba saboda me saboda bida'a. ba shi in kana so Allah ya karba aikin ka na alkhairi ko a ramadana ko a wajen ramadana matakin farko shine kyautata imanin ka da haka yana daga cikin abin da za mu yi guzuri da shi guzuri na ruhi a waɗannan kwanaki don fuskantar wata Ramadan shine kyautata imaninmu. Kyautata imaninmu. gyara alaƙar mu da Allah wacce da ita ce Allah yake karɓa ko yake karɓa? ita ce alaƙar imani domin sharaɗin karɓar aiki shi ne sai da imani man Amina salihan min zakarin aukunsa wa huwa mu'min duk wanda ke aiki namiji ko mace kuma aikin nagari da sharaɗin yana mai imani falanuhu yannahu hayatan ba. wala najziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun bala man wajen Habu lillahi wa huwa muhsinun falahu ajruhu 'inda rabbi, wala khawfun 'alayhim wala hum yahzanun da haka ya yan uwa masu albarka ba dokin mu je ramadana mu yi azumi mu yi sallah sadaka ba tukuna kafin wannan imanin da yi imanin da in an yi sadakar Allah zai karɓa. imanin da in an yi dukkan wani aikin alkhairi shi ne sharaɗin farko kafin Allah ya karɓa shi yafi kamata mu fara tattali mu fara tanadi ubangiji subhanahu ala ya ba mu labarin kafirai a qur'ani a ranar lahira za su ga ana bawa muminai ladaddakin ayyukansu su ma sai su taho za su karɓa za ka samu kafirin da ya fi ka sadaka gidauniya ce ma da shi ta taimakon marayu gidauniya ce ma da shi ta yaki da kuturta gidauniya ce ma da shi ta yaki da cutar shan inna gidauniya ce ma da shi ta haƙa rijiyoyin burtsatsai da samar da ruwan sha kai mai imani baka kai shi haka ba amma tare da haka kai naka komin kankanta sa Allah sai ya karba shi kuma naka komin yawan sa Allah ba zai karba ba inna ila ma amilu min amalin fa ja'alnahu haba'an mansura to shine Allah wata wata'ala yake cewa wa yawma yuqradu alladhina kafaru 'ala an-nari tuna musu ranar da za a yi holi baje koli na kafirai a gaban wuta su ma sai su tsammanin ai lada ne Allah zai ba su sai Allah ce a zahabtum tayyibatikum fi hayatikum ad-dunya duk kun ci kun cinye ladan ku a rayuwarku ta duniya a biha kun hole kun gwangwaje a cikin ta al-yawma tujzauna azabal huni yau ba abin da za a sakanta muku sai azabar wuta ta wulakanci bima kuntum tasbiruna fil ardi bighayri al-haqqi wa bima kuntum tafsukun a wata ayar Allah ya ce ulaika alladhina laysa lahum fil akhirati illa an-nar wa habita ma sana'u fiha wa batilun ma kanu ya'malun daka al-imanu awwalan gyaran imani shine matakin farko a yayin yin kowace ibada abu na biyu mu sani cewa ramadan ba al'ada ba ne addini ne tare da cewa abu ne wanda yake maimaituwa to da dama in abu yana yawan maimaituwa mutane sukan gafala in na addini ne sai su ɗauka ma al'ada ne a'a dole ne ka san cewa ramadana ba al'ada ba ne addini ne ibada ce shi yasa manzo Allah yakan ja kunnan sahabbai man sama ramadana imanan wa hisaban gubira lahu ma taqaddama min in kana so ka ci riba ramadan to sai ka yi imani kuma ka yi shi da niyyar neman ladan Allah ba kawai ka tashi kaga a garin ku ana yi ba ba ka so kai ka ki kar a ce kai dan me ba ka yi kai ma ka shiga cikin rububin masu yi a'a ka dauka in duk duniya ba mai yin azumin ramadan kai za ka yi Allah ne ya ce a yi kai ko kana cikin ashabul a'zar masu uzurin da ba za su yi azumin ba to amma dole ka yadda azumin wajibi ne ko da mutum yana azumin wata ramadana da zai ɗauka ramadana ba wajibi ba ne al'ada ne to Allah baya so kuma balma shi ba musulmi ba ne kafuri ne to irin waɗannan abubuwa yana da kyau mu rinka hararo su kuma mu rinka karkaɗe musu kura a irin wannan lokaci to sannan malamai suka ce dole ne a yi wa ramadana shiri kar a shige shi da ka yana daga cikin abin da Allah ya yi aibata wa munafakai, ba sa shiri da kimtsi na ibada in za su yi shiri irin wanda shari'a ta ce a yi wanda wannan kuma yana jawowa Allah madaukakin sarki ya yi watsi da mutum za a fita jihadi za a je jaishul usra yakin tabuka manzo Allah yayi ta gaya wa sahabbai ka abu dan malik yake cewa in da annabi je yaki baya fada koyewa yake yi tauriya yake amma da zai je yakin tabuka bai boye ba saboda girman makiyan da kuma tsananin yanayi da ake ciki ya zo yayi ta fada kusan kana talatin annabi yana wa sahabbai bayani za mu je kaza ai shiri za mu je kaza ai shiri amma duk da haka muna fita ba su shirya ba da haka da aka zo guda yakin sai ba su samu fitar ba saboda daman me ba su shirya ba an gaya musu shirya suka ki shiryawa shine Allah ya ce walau aradul khuruja la addu lahu hujja inda da gaskiyar za su guda da sun shirya inda da gaske duk abin da ake faɗa na watan ramadana kana so ka cin masa to yanzu ya kamata ka shirya ka tsara lokutanka idan ramadana ya zo awa ashirin da hudu muke da ita kwana da wuri amma ka sani awa ashirin da hudu ta ramadana fa ba kamar ta wajen ramadana ba ce albarkar darajar da kuma abin da ake so ka aiwatar na ibada sannan a lokaci guda kuma da kuncin domin lokacin da ba ramadana ba kana ci kana sha ka kana da kuzari na yin abubuwa da yawa amma idan ramadana ya zo ba ba ci ba sha kuzarinka na aiki raguwa yake yi wani sai ka ga a lokacin ramadana babban abin da ya fi ɗaukar hankalinsa ya yi maza maza ya yi ayyukansa na gudanar da rayuwa ya dawo ya kwanta ya bacci ya huta ayyukan ibada bai shirya musu komai ba wanda kuma ba haka ake so ba malamai suka ce na farko abin da za ka yi shiri bayan shirin imani da kuki da fatan Allah ya sa ka dace ko kuma sai ta zo ka tsara lokutanta kuma sai ta abokanci mutanen kwarai idza kunta fi qaumin fasahib khiyarahum wala tafhab al-arda fatarda min ar-radi kamar yadda mai zuhudi ya faɗa idan ka kasance cikin mutane to ka zabi na kwarai su zama abokanka kamar yadda manzo Allah ce la tusahib illa mu'minan wala ya'kul ta'amaka illa tafi almar'u ala dini khalilihi falyanzur ahadukum may yukhalil Bahaushe ce zama da madaukin kanwa yana kawo farin kai kana fatan za ka yi ibada a ramadana amma kuma majalisar ta hira ko gwangwanewa ba kai kaurace mata ba da ramadana kuma ba daina hira akai ba aka maye gurbin ta da karatun tafsiri ko wasu abubuwa na ibada tana nan a majalisar ta hira amma kuma sai ka je kullum a baka shirya ramadana ba irin abin da zaka ga mutane suna cewa wai rage rana ko rage dare ko rage lokaci ba ka da lokacin da zaka rage bawan Allah ka tsara wa kanka a ramadana kullum in shafi daidai za ka iya karantawa na ƙur'ani a daji karkai sakaci a ramadana ka kudirce wa kanka inda daga ranar farko har ƙarshe ka bata ƙabatu sana ba za ta wuce ka ba a sallar farin lana in ba ka yi sallar nafila ko raka'a ɗaya ba la tarawihi wa la tahajjudi ka samu farillan nan cike kada kamatu sala ba ta huce ka ba har wajen ramadana wallahi ka yi riba sa'id ibn al-musayyib kai mai imamu ya kawo a cikin muwatta yace duk da ake faɗan fa lailatul qadar lailatul qadari yace mu abin da muka tarar da mutane a kai yana nufin sahabbai shine wanda ya dace da sallar isha a jam'i ranar da ake sa ran ganin lailatul qadar ya dace da lailatul qadar domin yana daga cikin abin da shedan yake roƙon mu da shi idan lokacin ramadan ya zo za ka ga muna da shauƙin abubuwa na Najila. sai ya raba mu da farilla wanda wannan yana daga cikin talbisu Ibrahim, game da ibnu jawzi ya ga a cikin littafin talbisu Ibrahim. hanyoyin da shedan yake bi ya kauda mutum idan ya gaba zai iya sa ka kai shirka ba to sai ya saka bid'a in ya gaba zai ka sa ka kai bid'a ba to sai ya zo ya kwadaita maka farillai eh, na filfili ya manta da kai farillai sai ka ga mutum da daddare zai iya sallah raka'a goma raka'a goma sha ɗaya sha biyu zai iya karanta izu ashirin izu goma a nafila amma ba zai zo asuba a kan lokaci a cikin jami'i ba wanda dukkan malaman musulunci sun haɗa akan cewa daga kwana kana sallah ta nafila ka rasa asuba wanda ka kwana kana bacci ka samu asuba a jami'i domin ubangiji subhanahu wata'ala ya faɗa a hadisi kudusi hadisin Abu Zar wa ma taqarraba ilayya abdi bi shay'in ahabbu ilayya mimma tarattuhu alayhi ba wani abu da bawa na zai samu kusanci da shi zuwa gare ni mafi soyuwa a waje na sama da farilla sai farilla ta samu gindin zama sannan ake dora da nafila ni har tara to haka nan wajen kyauta da sadaka da sauran wanda shi ramadana duk watan waɗannan ne ramadana watan qur'ani ne Allah ya gaya mana shi yasa a tarihin magabata dukkanin su tun daga kan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam zaka ga suna ba wa ramadana muhimmanci da fuskar kula da qur'ani a cikin sa Abdullahi dan Abba zai faɗa a hadisin Bukhari كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل فيداركه القرآن سيكي ولرسول الله صلى الله عليه وسلم أجود من الريح المرسلة manzala ya fi kowa kyauta amma lokacin da yafi yawan kyauta shine a watan ramadan shi ana so a ramadan kyauta ta yawaita sai ce kuma lokacin da annabi ya fi kyautan ma a ramadana shine lokacin da mala'ika jibril ya zo su kai karatun qur'ani to idan mala'ika jibril ya zo su kai karatun qur'ani da manzo Allah a ramadana wanda a kowane dare suna yin wannan idan jibril ya tafi manzo Allah in ya rinka kyauta kyautar tana ba wa sahabbai mamaki suka ce kyautar ta fi iskar asuba to wannan dai yana daga cikin abubuwan da ya kamata ya yan uwa masu albarka mu kiyaye a takaicen takaicewa yana daga cikin abin da za mu yi tattali na fuskantar ramadan karanta littattafai aƙalla ko babu siyami ne yawan jin wa'azozin malamai musamman akan azumi domin ya zama muna da guzuri na ilimi guzuri na sani na yadda ake ita wannan ibadar wannan lokacin ba zai ba mu damar a ce mu faɗi komai ba amma dai ka'ida wala yahillu lahu an yaf'ala filan hatta ya alama hukumar lahi ba baligi mai hankali baya halatta gare shi ya fara wani aiki bai san hukuncin Allah ba sannan abu na ƙarshe dangane da abin da ya shafi Ramadan shine mu kiyaye bid'o'i da zummar sallada yana daga cikin abin da shedan yake zuwa ya zuga ka da shi sai wata ne na samun lada da haka sai a samu dillalan sharri an gane ko ejen ejen na shaidan sai fito ta ba da falala wannan daren farko za a yi sallah a kaza kulhuwa kaza za a ja sharbi ciki kaza wai sata ubangiji yake am lahum shuraka ushara'u lahum min ad-dini ma lam ya'zan lalle suna da wasu kishiyoyi da suke shar'anta musu addinin da Allah bai ce ba duk mutumin da yake da kai daren kaza Allah kaza za ka yi raka'a kaza karatu kaza za ka yi kai wurdi kaza ka bi shi to shi ka bauta ba Allah ba domin Allah bai shar'anta wannan ba ba da umarnin Allah bane ba da umarnin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama bane ba shi yasa Abdullahi dan Mas'ud yake cewa ittabi'u wa la tabtadi'u faqad kufitu ku bi kada ku kirkire kirkire duk abin da kuke bukata na lada shari'a ta riga ta gaya muku duk abin da shari'a ba ta faɗa ba wallahi babu lada a cikinsa babu alkhairi inda da akwai da shari'a za ta gaya maka domin Allah ya fi ka sanin abin da ake bi a samu lada kuma shi Allah baya rowa bal ma ya fi ka san ka samu lada manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya fi mu sanin dukkanin wata hanya da ake bi a sadu da Allah mai alkhairi wacce za a samu lada to karka yadda shaitan da yan bid'a su ruɗe ka to menene la ilaha illallah ce ba an yadda menene talatin annabi ne ba an yadda menene kaza ne ba an yadda amma wa yace ayi panadol maganin ciwon kai ne ko maganin ciwon kai bane maganin ciwon kai ne ko amma an taɓa daka shi an mai da shi kamar kulikula ana faɗa da shi to panadol ne ba maganin ciwon ciki ne ba ka taba ganin mutumin da sun san ya warke ya samu kulajin maganin gudawa ya daka ya mai da shi majin abincin gidanka to ba maganin ciwon ciki ne ba to wannan shine misalin fakir ala zalika shaitan yakan rudu mutane da wannan to menene la ilaha illallah ce ba ba wanda yake da la ilaha illallah amma la ilaha illallah kai zaka kai yadda za a yi ta yanzu sanadar maganin ciwon ciki ne ka isa ka sha shi likita bai ce ga yadda za ka sha ba maganin ciwon kai kaza maganin kaza ne amma ka isa ka sha shi ba tare da likita ya ce ba da ka'idoji da komai idan da za ka sha magani duk da sunansa magani ba bisa ka'idojin likitoci ba a madadin ya maka magani mai zai ma ko haka shari'ar Allah take kuma shi Allah mu lura da kyau ba fa yawan aiki yake so ba kyan aiki yake so allazi khalaqa al-mauta wal hayata ba mana ya yan uwa masu albarka manzo Allah yayi addu'a mai tsafi akan duk wanda Ramadan ya riske shi bai yi abin da za a gafarta masa ba har ya fita to in Allah ya sa shi a wuta kada Allah ya waiwaye shi ragima an fumri'in adaraka ramadana wa lam yughfar lahu فإذا abada النار Za ka mu kiyaye dan kada wani ya ce to wannan ma sai ba wani abu ne tunda abu ne na falala A'a, ɗayan biyu ne in ramadana ya wuce ko ya zama an gafarta maka ko kuma za ka shiga wuta ba na uku Allah ya tsare mu mu kiyaye da dukkan wani abu na shaidanci mai daukar hankali waya ce sai mun saita amfani da wayoyinmu a lokacin ramadana kallace kallace ne sai mun sani makiyanmu sun san waɗannan falalolin shi yasa ba sa kyale mu za ku gidajen talabijin na gida da na waje da lokacin ramadan ya zo za su fara ingizo abubuwa na wasa wata kwallon kafa ba za a fara ta ba sai ramadana wai kofin kaza kuma saboda shedanci sai lokacin da za a yi sallar dare a lokacin za a take wasa sai abin ya baka takaici a lokacin masallaci da gidajen kallon kwallo kowa yana fuskar nasa abin kai wa al'umma kuka abin ka tausaya ya laita qaumi alamun to Allah ta tsare mu daga wannan irin hasara da tabewa magana ta karshe da zan cike da ita sako ne bahaushe ya ce a ɗauri kashi ko a ba ta igiya ashe muhammad kabir haruna gombe ya yi wasu tambayoyi guda ɗari waɗannan tambayoyi guda ɗari ba kafin alkalami ne amma wallahi muna da sun fi dubu kuma wallahi wallahi billahi ba rufe kan musulmi ba ke nan ba wanda ya sai amsa waɗannan tambayoyin amsawa ta ilimi sai dai amsawa ta soki burusu amsawa ta shure-shure wanda baya hana mutuwa idan ka ɗauko tarihin gwagwarmaya tsakanin gaskiya da ƙarya a cikin kistoshin annabawa da ƙur'ani ya shara izuwa gare su a cikin Al-Ƙur'ani, duka za ka ga abin da ke raba gaddama tak ba shi ne ni ina gefe ina faɗa kai kana gefe kana faɗa ba in zo ka zo mu haɗu da nan ake rabewa qul fa'atu bit tawrati fatluha in kuntum salihin kaga inda a ce kana naka ne ina nawa ba za a ce fa'atu ba amma fa'atu bi kitabikum in kuntum salihin annabi ibrahim lokacin da suke gwagwarmaya da namarun gwagwarmaya ba ta kare ba sai da aka yi ne sai da aka yi mukabala aka yi tsinke ubangiji yace ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه allahu mulk إذ قال إبراهيم ربي الذي يهوي ويميت قال أنا أهوي وأميت قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق وأتي بها من المغرب إذا الذي كفر ذاك جاير النبي إبراهيم da namurus ta ƙare ne to haka jayayyar annabi Ibrahim da mutanensa ta ƙare ne ta hanyar mukabala shi ne Allah ce wa hajjahu qawmuhu mutanen Ibrahim sun yi jayayya da shi sai Allah ya gaya mana fi tafsir yadda jayayyar ta kasance ubangiji madaukakin sarki ce wa idh qala ibrahimu li abihi azara atattakhidhu asnaman aliha inni araka wa qaumaka fi dhalalin mubin wa kadhalika nuri ibrahima malakuta samawati والأب وليكون من المؤمنين فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي فلما حرج واكشي أكشي سيتي وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على كونه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم kai ba wai annabawa ba ko fir'auna kaga shine akbarul kafirina da ake faɗa ko da yayi ta cika baki in yaje gaban mutanen sa sai ya ce ana rabbukumul a'la ma alim lakum min ilahin ghayri duk wannan kika bakin da Fir'auna ya yi da Allah ya so ya cike shi sai hada mukabala tsakanin sa da Annabi Musa domin idan an bar Fir'auna a cikin mutanensa to zai ta wasa da hankalin mutane in ka bullo mai ta nan ya zille ta can saboda a studio yake a boye babu masu tambaya a gabansa in yace kaza ba wanda zai ce to da kace kaza kuma kaza fa shi ne Allah yake wa na dajir aunin fi kaunin dala ya kauni a laisali mulku misir wa haɗu min alharu ta jiri min daɗi a fala ta buɗe min haɗar lafi mahino wala ya kaji yuri a laula ulki a laihi a tsiratun min zahabin au ja a ma'ahul mala'ikatu muƙutari ne ya Allah ke fasta haɓa kaumahu ba a ba'u inda hukanu kaumahu ba in ka bar shi zai ta wannan surutu sai ka masa ta hankalin mutane amma ba wace ke maganin ƙarya hallara maganin ƙarya hallara an maka tambaya ɗari saboda ka raina hankalin mutane ya ce wai a rana ɗaya za ka amsa tambaya ɗari kuma suka yadda saboda ba su ma irin kare wasta kuwa ƙaumahu ba ba uhu ba abin da ya suke abin da laraba suke cewa za ta dina billan ƙara wa taɓan ruwa ya cakuɗe ga mai hankali ya san shirme ya yi amma ga mara wayo to irin abin nan ne ta 'yan siyasan ma'ada. a in an zo kamfen siya ce, za ne muku famfan fura sai su ce daman ma daman ma wai da aka zo a dame wannan shiriri ta ce abin da muke faɗa muke sake nanatawa inda gaske ka haifu. inda gaske addinin gaskiya kake inda gaske ka isa a wajen mabiyanka kana so ka nuna musu jarumtakar ka kai malami ne ka zo mu yi mukabala Laraba suka ce iza da makon fi dumu'in ta bayyana man bakanin man tabaka idan hawaye da jini suka haɗu to a nan ake gane mai kukan gaskiya da mai kukan karya amma kana wani wadi muna wani wadi ta yaya za a gane wasu sai su ji nasan ba su ji namun ba wasu sai su ji namun ba su ji nasan ba to dan adalci zo mu haɗu a jinaka a jinamu faja albaina na wa bainaka mawidan la na nahnu wala anta makanan siwa amma daga cewa za a yi mu'amala duk hankalinka ya tashi kai ne wancan kotu kar a bari a yi kai ne sai an zo da mutum goma dan bane ba dan ba ne to amma ku tsaya ku je muna zargi mai ƙarfi muna da zargi mai ƙarfi cewa kiristoci ne suka ɗaure masa gindi waɗanda suke ɗaure masa gindin kuma suna da su farcen susa a wannan gwamnatin shi ba za su bari a yi ba za su bari a yi ba saboda ya nemi musu abin da suna ganin abu ne mai kyau yana wawantar da hankulan masu raunin fahimta cikin musulmai mutumin da zai zo ya ce maka Allah ƙur'ani ya ce yi ƙasaru, to ya gaya maka ƙasarin ya take ya ce ya yadda ƙur'ani ya ce a rage sallan ana tafiya ko idan za a rage nawa za a rage yanzu mai raka'a hudu raka ɗaya za a rage a yi uku ko kuma uku za a rage a yi ɗaya malam kabir gobe cikin tambayoyin da ya masa wa ya baka izinin ka yi tafsiri kai ka kawo mana aya a qur'ani sai kawo wai umma awrasna kitaban ladina safaina min kun hauka wai sai muka gadar da littafin mu ga waɗanda muka zaɓa daga cikin bayinmu to da aka gadar musu da littafin sai aka ce ku yi wa'azi ku wa'azi ake so ka kawo to fassara aka ce ka kawo ai gado daban kuma fitar da abin gadon daban manzo Allah shi Allah ya ce wa'azi duk ayoyin Qur'ani in dai wanda suka ce a isar da sakon Qur'ani to zaka ga da annabi suke magana hadisai ne suka ce mutane malamai za su iya yin abin annabi na wa'azi hu anni wa aya amma ayi qur'ani wa uhiya ilayya hadha alqur'an li kum bihi wa man balaga kun inna ma a'idukum bi wahida shi annabin ake wa anzalna ilayka dhikra litubayyana shi annabin ake amma idan ka ce malamai sun gaji annabi gaji na ilimi domin yadda ilmantarwa kuma ba kowa ya sani a hankalce mutum zai iya zamowa mai ilimi daban kuma mai ilimi da karantarwa daban mu mun san wannan akwai da yawa waɗanda suka je suka karatu a jami'a islamiyya ta madina da sauran jami'o'in musulunci na duniya amma ba sa karantarwa kuma ba malamai ba ne jami'a amma ba sa karantarwa kai ta yadda to ashe ilimi daban karantar da ilimi daban shi malam kabiru yana tambayar ka ne akan kawo ayar da ta ce kai da ire-irenka su yi tafsirin qur'ani har ita sunna ce ta ce al'ulama warasatul anbiya malamai magada annabawa kuma ta faɗi gadan wa innal anbiya alam yurithu dinaran wala dirhama wa inna ma warathu al-ilm wa man akhadha bihi akhadha bi hamdin wafir kuma za ta ce ballibu anni walau aya ka ce ba kai da ita ba kuma ka zo kana aiki da ita za ka ya ɗan uwa masu albarka ku kwantar da hankalin ku ba wani abu da tashin hankali a ciki gaskiya ce take da ɗayin halitta. manzo Allah ya faɗa a hadisi na al-miqdam ibn ma'adi karim yace za a zamanin da wani shiryayyen kato zai zo yana kwanta akan kujerarsa ana gaya masa hadisai na yana cewa da ya shi qur'ani ya yadda da shi duk abin da Qur'ani ya halatta shi shine halal a wajen sa abin da Qur'ani ya haramta shi shine haram a wajen sa sai manzo Allah ya ce ku saurara ku ji duk abin da manzon Allah ya haramta kamar wanda Allah ya haramta ne to inda bayyanar mutanen nan ba ta bayyana ba mai raunin imani sai shakka akan ki manzo Allah ka dole ne a matsayin ka na mai imani idan ana cin mutuncin addini ko ana masa zagon za ka ji ba daɗi amma hakan ma yana da tabbatar maka da addinin gaskiya ce lokacin da za a yi yakin azab kafin a zo yakin maza Allah ji ya gaya wa sahabbai labarin abin da zai faru shin abin so ne a yaki amma Allah ya kaddara zai faru to da abin ya zo yana faruwa sai ya ƙara wa sahabbai imani walan ma na mu'minuna ahzaba qalu hadha ma wa'adana Allah wa rasuluhu wa sadaka Allah wa rasuluhu wa ma zadahum illa imanin wata ba da suka ga abin a aikace sai ce tab aikwa daman annabi ya kaya mana guda ka mu da man bayyanar kala kato annabi ya gaya mana ƙara mana imani yake in kuna bayyana kuma ka sani daman Allah baya makure ƙarya sai ta gama cika sannan sai Allah ya karya ta Ba wuce yake duk fadin gona akwai kunya kashi Allah ka tsare mu daga fitintunan zamani Allah ka tsare mana imanin mu wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaikum assalam wa wa uh, Abubakar Allah ya saka da alkhairi bisa wannan nasiha da ya mana ya fara jan hankalin yau da abin da shafi wata da yadda za mu fuskanci wata ramadan da kuma irin ayyuka da ya kamata mu yi a wata ramadan wanda duk abin da za ka yi a rayuwa ana bukatar tsari da kuma shiri kafin ka shige shi wannan wata mai albarka tana bukatar wannan kasancewa babu wata wata da ta kai wata ramadan albarka babu wanda ta kai ta daraja wanda duka musulmi yana kokarin ya ga ya samu faladan wannan wata ne a sarka wannan fata ubangiji su ba'ala wata ala ya samu shiga wannan wata lafiya kuma ya ba mu albarka ne sannan abu da biyu ya yi magana a kan yanka da ƙato inda wannan kalmar ba ta fito daga bakin ka ba amma duk masu lalube a social media sun san yake wannan wata masifa ne ta shigo mana da ba don a ce wasu suna iya fadawa cikin wannan halakan ba za sai a ce ma babu buƙatar a dinga magana a kai saboda jahilcin waɗannan mutanen a bayyane yake don kajin hidi amma babu jahilai irin amma kasancewa a hakan wasu suna rutuwa da su za ga suna zuga su suna jinjina musu duk da cewa wasu kan ba wai suna yi ne don sun yadda da aƙidan ba sai don kasancewa faɗan ya tsakanin su yan ƙala kafare da ahlus suna su ko suna ganin suna gefe ne a matsayin suna yan kallo ko ko faɗa ne tsakanin wani wanda yake abokin gaban su ya addabe su ba za ka ga wani nan ya zo yana faɗa da su saboda su zama yan kallo da wasu suna wancan bangare to muna fata Allah subhanahu wataala ya gane da matasan Allah ya sa a gane ni turan da ya ce a rana ɗaya zai amsa tambayoyi ɗari nan na tabbatar da cewa kwa ba za a yi wani amsa ne na shigobi guda ɗari ka sai a rana ɗaya za ka amsa da kuma duk tambayar ya amsa jahilcin sai na ƙara yana ƙara bayyana amma ne abin da yake zuwa a raina a gaskiya wanda ba da ilimi wataƙila shi tsammanin amsa ke ba ba wasu amsoshin amma ba duka ba kawai daga komin jahilcin jinka ka san cewa hauka ne kawai mutum yake yi an ce a kawo adadin rakawai a ƙura'ani wai an ce a wai an ce a yi sallah wai wai abin nan abin nan eh, sallah guda goma sha nawa ne sarka goma sha bakwai ne to har ma amsar da ba ɗin ta ɗauke ne kwakwa dai abin ya idan mutum yana wai wa wai ayoyi goma sha bakwai ne suka yi magana a kai da sallah sannan sallah ma a goma sha bakwai ne shi ke nawa ya ba da amsa a kai musala guda goma sha bakwai ne to raka'a kuma in ka ɗauka a za da asal magariba in sha asuba in ka cinka ba za ka ga goma sha bakwai ne ka ga sai a sake wasa tambaya to ina ne aka ce a za ta hudu wala ta ce hudu magariba uku in sha hudu ba biyu a ina aka faɗa kuma kaga kan ma da zai iya bada amsa wa so so da haka kawai duk lokacin da zai bada amsa to kuma wata tambayar ne za a sake masa kuma wanda ba zai iya bada amsa ba to ba amsa yake bayarwa ba da ya yi shiru ma da ya fi masa alkhairi to amma ko suna ana da jiran amsa da yana son a ce ya ce wani abu ina yanke shawara da bari ya ɗan ce wani abu da zai san samu inda zai fasa saboda ya yi su amma nan da kamar da muka sha faɗa su zai alu sunna ba za su shiga cikin wannan halin ba suna fata ubangiji ta ya kare mana imani Mazan sama ya faɗa kamar da shi shagla mu kai faɗa dama daga cikin alamun tashin duniya irin waɗannan mutane da su fito wani zuwa ce za ka samu kai na kwanci a kan babbar kujera yana inka yana inkarin alƙur'ani yana cewa yana inkarin hadisi yana cewa alƙur'ani shi za mu shi za mu fito wani daga cikin abu mamakin da na da na gani a ciki domin hadisin cewa idan alfa yana azukun muttakiyan ala aitaki kada ya samu wani na a kan kasuwar kujera ya ce abinda mu abin da ya zuwa ke nan abin da bai zuwa qur'ani ba kuma ba ruwan mu ne to sai kuma ya zama akan kasuwar kujerar ne kai shi na abin ba domin ka yi tafi babbar kujera ba gado ba ne kamar yadda wasu suke suke fassara shi gado kawai to da aka yi shi basirar ba ta ba shi bai samu yar karamar kujera ne wacce muke zama a kanta tun masu wa'azi domin zai ƙananan kujeru kujera shi kuma ya zama wata kasuwar kujera kuma da an fassara hadisi sai a haukar to ka gane da nan akwai wani alama na taimakon ubangiji ta'ala sai da an fada kawai an gane su a yi aiki to muna fatan ubangiji ta'ala ya kare mana imani ba tare da bata lokaci ba zan gabatar da malami na biyu shi da shi abubakar salam baban wale wanda shi ma ba ko ba ne ya sha zuwa nan yana karatu Ko duk masu kallon social media da suna tv da sauran tv na musulunci sosai da kokarinsa da dawa da yake yi muna fata Allah ya saka masa da alkhairi shi ma kuma daga Kano ne ah, zan ba shi filin sa ya tafaddal mashkuran الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد التقوى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ina matuƙar farin ciki tare da mika godiya ga Allah maɗaukacin sarki bisa ni'imomin da ya mana wanda daga ciki hadda da ni'imar harfonmu a wannan waje a bisa tarihin da malar lawan ya bayyana kuma a wannan majalisi tare da shehin malaminmu a fadilatu shehin abubakar mukhtar hafizahullah wa ra'a ina matukar alfahari in yi karatu a wajensa yana cikin wanda suka koya min wa'azi yana hana ni faɗa amma ina sake maimaitawa ƙwarai da gaske jazakumullahu anna wa anil islami khairal jaza wa taqabbal Allahu minna wa minkum ah, wa tabbatana Allahu wa iyyahu ala sirat hatta al mamat to ah, fadilatu shaykh malal lawan hafizahullah yayi bayani ina ganin bai kamata in kesare bayanin sa ba duk sai wanda Allah madaukakin sarki ya masa fannoni da yawa da gaske akwai fannin mayar da martani ga mabarnata da kuma tabbatar da sunna musamman abin da ya shafi bangaren ɗan ƙwa'ani yun da Allah madaukakin sarki ya ba shi lokaci kuma yake fito da ɓarnace ɓarnacensu ina son ce ba lallai ne in na taɓa wajen ya kyautata kamar yadda ya kyautata amma dai a takaice zan ɗan bi maganganun nasa in yi ta'aliki kaɗan-kaɗan domin ya dace da lokaci game da lokaci game da azumi wanda yake nufin tsabagen biyayya ga Allah ya ce ka daina yin wani abu wanda asalinsa halal ne a gare ka ya ware maka wasu lokuta yace kar ka yi kaza kar kaza kar kaza a nan ne cikakkiyar biyayyar mumini take ƙara bayyana kuma cikin rukunan musulunci azumi yana da wata halala ta musamman wajen ƙarancin shigar riya cikinsa saboda yawanci mutum zai iya kaɗai cewa shi kaɗai ba kowa amma ba abin da zai hana shi afka wa dokar Allah dokar karya ta sai imanin da yake da shi a cikin kanci shi yasa duk sanda da Allah ma zai maganar abubuwan da imani ya kunsa yana maganar azumi a cikin hadisin jibril shine hadisi na biyu a cikin al-arba'un hadisi na farko a cikin sahih muslim rawahu muslim wa ashabu sunan al-arba'a wa rawahu ahmad sannan yana cikin hadisin abdullahi dan umar shine hadisi na uku a cikin al'arba'un buniyar islam ala khamsin wanda rawan bukhari wa muslim yana cikin hadisin imam ibn ta'alaba Allah ya kare da a gare shi da sauran hadisai ne da ba za su lissafa ba za a yi ta bayanin su in za a faɗi imani za ka ji an faɗi azumi saboda tatacciyar ibada ce wacce ta gagar shaidan shaidan yana shan wahala lokacin da musulmi yake yin saboda duk yadda zai yi ya fi ƙarfin musulmi yakan gaza saboda gabaki ɗayan musulmi ne a lokacin da ruhinsa da zuciyarsa da gangan jikinsa da halittunsa na zahiri da na ɓoye suke yi wa Allah ɗa'a a daidai wannan lokacin shi yasa Allah madaukakin sarki shi ma da kansa yake wa mumini dukiyar takayya to don kan shagala da kawo hadisai da ayoyi waɗanda na san malamai suka ta kawo kila barin bai da hankali akan zubdatul kalam ko abin da ya tsillu da waranu ala al'alsina lakin na sah hadisi ya tabbata a cikin uh, shu'ab al-iman imam al-baihaqi da kuma musnad na uh, al-hasan ibn sufyan الإمام المنذري يروي توشى أسين الترغيب والترهيب وصححه وانت وحسنه شيخ الإسلام شيخ المحدثين حافظ بن حجر الله جل وعلا رحمه أقره على التحسين أسكن فتح الباري حديث جابر بن عبد الله الله يقارئ جاء غريش yake cewa annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yana cewa ubangiji ya ba wa al'umma ta wasu abubuwa guda biyar a cikin watan Ramadan wanda bai ba wa wasu ba su aka fara bawa kafin su ba wanda aka taɓa bawa madafa su ne na ƙarshe zala suna ce abu na farko shine ranar da Ramadan ya kama idan kana awwalu ko awwala lailatin min Ramadan ranar farko da za a ɗau azumi nazar Allah ilayhi sai ubangiji ya kalli bayansa baki daya Wa man nazara Allah ilaihi lan yu'azzibahu abada wanda kuma duk Allah ya kalle shi ya dube shi to Allah ba zai azabtar da shi ba kwata kwata a ubangiji subhanahu wata'ala yana da wasu ayyuka da yake banci kansa da su wanda sifofinsa ne idan aka ambace su an ambace shi subhanahu wata'ala suna tabbata a irin sigar da ta dace da shi Allah bisa kamalarsa da girmansa wanda daga ciki akwai kallo da dubi ko dibi ko kuma duba wanda akwai wanda yake a duniya akwai kuma wanda yake a lahira wanda kuma halin suna duk sun yarda da wannan wannan hadisi ya irin sai hadisin sifat wanda ahali suna suka yarda da abin da ya kunsa kuma suke gudanar da shi a yadda yake ya ka Allah yakan kalli musulmai kallo na musamman amma Allah yana ganin kowa amma wannan kallo ne na rahama kallo ne na tausayi kallo ne na kauna da soyayya saboda ya tsora musu wani nauyi kuma suna shirin don haka wanda duk Allah ya kalle shi kuma to alƙawari ne tsakaninsa da Allah akan Allah ba zai azabtar da shi ba wannan ita ce baiwa ta farko da Allah ya yi wannan al'ummar wanda babu wata al'umma da take da ita sai su yace sanan kuma na biyu la khaluf inna khalufa afwahihim hina yumsu abyabu inda Allah min rihil sanan irin canjin yanayi da suke samu a cikin su wanda hutun yake dawowa bakin su sun buɗe baki sai ka iya za ka sansana ba kamar yadda ka saba jin bakinsu ba yanayin iskar bakin ta canja saboda ciki ba komai to wannan yanayin a wajen Allah ƙanshinsa ya fi ƙanshin alisi daraja sannan kuma ya zo a cikin hadisai da yawa wasu a cikin sahihai sannan na uku kuma ubangiji subhanahu wata'ala yana sanya mala'iku safiya da maraice suna nema musu gafara kawai shi Allah ya aje wasu mala'iku saboda kai ya ba su dama su ta nema maka gafara su kuma mala'iku ba sa safan Allah in suka nema Allah ya nemi su na hudu kuma sai ubangiji kullum sai ce da sai ce da aljanna ta zayyani wasu iddi ibadi ki ɗau kwalliya da ado kuma ki yi shiri na musamman ga bayina yushi ko an yantaqilu ila rahmati wa karamati saura irin sun tashi alkiyama gaba ɗaya su tattara su gargaɗo su taho zuwa ga gidan karamata da rahamata da haka aljanna ki yi shiri kina shirin yin baki ita wa'annan masu azumin haki sannan na biyar kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa idza kana akhir lailatin min ramadan ranar karshe in aka dau azumin da daga shi an karkare ghafara Allah lahum jami'a gaba ɗaya sai Allah ya sa a ɗauki sunayensu a gafarta musu sahabbai suna jin wannan inji jabir dan Abdullahi sai suka ce a hiya lailatul qadar to ya rasulullah ko ita ce lailatul qadarin da ka sha faɗa mana sai wanda Allah ya ce a'a yana da kadar daban abubuwan duk da yake cikin ta yana nan dai zaka samu wannan kuma ka samu wancan sai yake cewa ba kwa ganin ma'aikata idan suka tsare aiki a yini in sun tashi tafiya wufu ujurahu sai a tattara su kuma sai a lare kudaden aikin su sai a ba su in wata ya kare kamar kan albashi sai haka su ma waɗannan da suka yi azumin sun kammala azumin watan ramadan akwai wani wata kyauta ta musamman da Allah yake musu bayan duka abubuwan da aka yi musu alkawari to sai Allah ya gafarta musu baki daya wannan kadan daga cikin falalar Allah da rahamarsa kenan yake wa bayansa a Ramadan amma fa ba wanda zai samu wannan ta goma sai wanda ya Ramadan yadda ya kamata Allah madaukakin sarki a cikin alqur'ani mai girma ya gaya mana a cikin ayar farlanta azumi a ciki Allah maɗaukacin sarki ya haska mana eh, kaɗan daga cikin hikimomin da suka sa Allah ya farlanta mana azumi Allah yake cewa ya ayyuhal ladina amanu kutiba mu. siyamu kama kutiba alal ladina min qablikum la'allakum tattaqun ya ku inda kuka yi imani ta hanyar kyautata aqida a cikin zuci da kamantawa a aikace ta hanyar magana da aiki da furcinku da aikinku yana tafiya da daidai da abin da yake cikin zuciyarku shine ma'anar allazina amanu ba wanda su sun yarda cewa babu sarki sai Allah amma ba su yarda cewa babu abin bauta da sai Allah suna bautawa Allah kuma suna bautawa san zuciyarsu suna bautawa Allah suna da wasu tunane-tunane wanda suke cin karo da hakikanin ma'anar bautar Allah wannan ba da su ake ba don kamar yadda al'imam a tirmizi ya rawaito a cikin Asunan, da imamun nasai a cikin at-tafsir al ibn jarir tabari da Albazar da tabarani a cikin al-kabir daga daga Anas dan Malik Allah ya kare ta a gare shi da Annabi sallallahu alaihi wasallama ya karanta fadin Allah subhanahu wataala إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون كما قال الله صلى الله عليه وسلم قد قال الناس da suka faɗa haka sun makafara a sarhu amma su fa sun dawo daga sun bitirce sun sun fasa malamai sun ce ba wai sun fasa ne ta hanyar fita daga musulunci ba a'a ka ce la ilaha illallah amma kuma kana yin wa'insu abubuwa waɗanda kamata ya ce wani ya ce la'ilaha ilaha illallah ba ya yi sai maza Allah sallama yake cewa faman mata alaiha fa huwa manista kam wanda cin da ya ce la'ilaha ilallah illallah bai dina ba yana kan ma'anar la'ilaha ilallah illallah to fa wannan ne wanda yake cikin waɗanda suke da istiqama innal ladina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu ba wai magana kawai ka ce la ilaha illallah shine ka yi imani ba to Allah ya ce ya ayyuha allazina amanu ya ku wanda kuka yi imani kutiba alaikum siyam an tilasta muku ku yi azumi amma sai aka yi amfani da wata siga wata duk balarabe ko wanda Allah ya hore masa kwarewa a larabci ko wanda Allah ya hore masa karanta rubutun waɗanda suka kware a Qur'ani da larabci zai gane me ake nufi wanda a da balarabe musamman larabawan hijaz musamman kuma larabawan makka wanda kuma cika larabawa gabaki ɗansu taba'un ne lahum a wannan al'adar idan abu ya zama babba ba a barinsa a yi shi a baka kawai sai an zo an rubuta shi sai a je bakin ka'aba a rataye shi to in aka yi haka shi ke na kan an gama kuma duk rashin kunyan mutum bai isa ya wannan abin ba yasa ko a adabi zaka ji akwai waɗansu al-mu'allaqat waɗansu waƙoƙi ba wai sai imrul qais suka fi kowa iya waƙa ba sun dai iya amma akwai iyayen gidansu ko an tara yana ta halqadar shu'ara min mutaraddimi ya sa akwai mawaƙa a bayansa am hal arabtu dara ba'da tawahumi amma da yake su a daidai lokacin su kowa a lokacin da ya rayu an rubuta waƙar ta an rataye ta to sai zama abu ne amrun ne mu'akkadun kamar wani alkawari ne lokacin da za a yi za a sanya takunkumi ga banu hashim ai sai da aka rubuta aka rataye a jikin ka'aba lakin aka ce kutiba an rubuta ko magana ce babba ba kuma magana ce ta wasa ba shi a larabe na hakika ana cewa kutiba alaikum siyam sai kaga ya dan yi murmushi ya san magana ce aka tare da yawa gwaranci daga sai an rubuta muku azumi bahaushe zai ta tuyan kama wata takarda aka samu aka rubuta a an tilasta muku ku yi azumi amma tilasti izin wanda balarabe ya sani wanda har sai an rubuta shi an rataye an rataye kama kutiba alladhina min qablikum kamar da aka taba tilasta wa wa'anda suka zo kafin ku al'ummatai da yawa sun zo kafin mu amma ne hikimar kawo wasu kafin mu dan a haska mana cewa su wa'ancan din da aka tilasta musu ba su tsare amanar ba sun yi ha'inci sun ci amana yasa imam tabarani a cikin al-mu'jam al-kabir ya rawaito bi sanadihi maqal daga Jaghfar ibn Hanzala ibn Hanzala cewa annabi sallallahu alaihi wasallama yake cewa an tilasta azumi ga al'ummar da suka taɓa gabata cikin nasara an rubuta wa wasu nasaru ko kiristoci azumi a wasu lokuta kwana talatin a shekara wani sarki nasu ya yi bakance a kan Allah ya biya masa bukata zai ƙara wa al'ummarsa azumi goma sai Allah ya biya bukata sai ƙara wa al'ummarsa azumi kuma ku kaga annabi sallallahu alaihi wasallam wa yad'u anhum israhum wal aghlal allati kanat alaihim su kuma shugabanninsu ne jagororin bid'a saboda haka sai ya ƙara azumi goma sai azumi ya zama arba'in shi a sa kamar ya burge ubangiji amma tun ya ɗauki alkawari wata kira a shari'a su in aka ɗau alkawari sai ka cika to bayan ya shuɗe tsawon wani lokaci sai wani sarkin ya zo sai ya ci nama sai ya samu matsala a bakinsa shi ma sai ya alkawari in dai Allah ya ba shi sauƙi, shi kuma zai ƙara a kan wannan goma sai Allah ya ba shi sauƙi sai ya ƙara tabbas sai arzini ya zama arba'in da tabbas to an yi gaba sai wani ya zo sai ce to ai kwana biyu ne suka rage su zama hamsin a cika samana Ya ka cika sa azumi ya zama rana hamsin to kuma sai azumi ya gagara inda ga yadda Allah ya ce su kuma ga abin da suka ga za a yi azumi ya gagara sai suka ce to a ɗauke azumin daga lokacin zafi a mayar da shi lokacin lokacin me wacce ce bazara ne sanyi ne yawa wato a mayar da shi lokacin lokacin bazara ko lokacin sanyi eh sai aka ɗauke shi daga wani lokacin don a samu sauki sai azumi ya ƙi yiwa sai aka yanke shawarar ko yanzu a yi azumi kawai ga biran shan madara kamar nono kenan da kuma abu mai maihu amma abin da ya wuce wannan kuma duk sai a yi to kaga yanzu an sa an canja wa Allah wannan kamar da faɗa muku al-Imam Tabarani ya rawaito a cikin al-Mu'jam al-Kabir wa fihi da'f amma malamai suna kawo shi istinasan saboda shine afdalu ma fil bab wajen faɗar kama ba alal ladina min qablikum kamar yadda aka taɓa wa waɗanda suka zo kafin ku dan ku gane su ba mutanen arziki bane ku kuma ku yi kokari ku yi irin yadda manzon ku ya koyar da sallallahu alaihi wasallam la'allakum tattaqun domin ko kwa samu kariya da tsaro al-ittiqa shine zama ka ka samu kariya da tsaro tsakaninka da wani abu to amma ba a faɗi me maf'ulun bihi ba la'allakum tattaquna maza domin ku samu tsaro da kariya da gani to anan malamai suka ce hikima ce ta sa aka kawo shi a wannan siga domin abubuwan da ake samun kariya da tsaro idan an yi azumi daga gare su suna da yawa wanda mafi fitowa fili kamar abu uku duk wanda ba su ba zai iya shiga cikinsu na ɗaya suka ce la'allakum tattaquna al-akhlaqa ar-radi'a min أبدانكم وصحتكم wal marad wal ufunat za ku samu kariya daga cututtuka in yaso idan kun yi azumi sai ku samu ƙarin lafiya jikinku ya samu garkuwa da kariya daga irin cututtukan da suke faruwa saboda cin abinci don a tsawon wata ɗayan nan wata ma'aikata ce ko makaranta ce wacce take sake ɗauraye mumini ta ƙara inganta lafiyarsa biyu kuma aka ce la'allakum tattaqun al al'akhlaƙar razila idan kun yi azumi za ku koyi yadda za ku samu kariya garkuwa daga miyagun ɗabi'u da rashin tarbiyya ba ta kununa salihi na tsayyibi na multas sai ku zama mutane masu riko da addini mutane nagari salihan bayi sannan sai na uku kuma la'alla kun tattakuna Allah jalla wa'ala Kunga idan kun yi azumi tabbas za ku ƙara tsoron Allah ku samu garkuwa tsakaninku da azabar Allah tsakaninku da wuta sai ku samu sifar da Allah ya umarci mutanen farko da na karshe wa laqad wasayna allazina utul kitaba min qablikum wa iyyakum an taqullah wayannan abubuwa guda uku idan ka lura sosai zaka ga azumi ya zo domin kuma ya ƙara ba ka tsaro a wayannan abubuwa misali cututtuka da yawa masana tun daga gabata sun tabbatar da cewa nasoshi na shari'a sun nuna cewa rashin yawan cin abinci a wasu lokuta yakan ƙara haɓaka lafiyar mu sannan kuma a yanzu bincike na zamani shi ma ya tabbatar da haka hadisi ya tabbata a cikin al-mu'jam na Imam Tabarani al-Awsat sanadin rijalu thiqat kamar da Hawi Sami ya faɗa ah, daga sahabin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallam Abu Huraira yake cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa uzu taghnam ku yaki saboda daukar kalmar Allah za ku samu ganima wasafiru tastaghni kuma kuyi tafiya kuyi yi don neman arziki za ku samu wadata wasumu tasihhu kuma ku dinga yin azumi ba samu lafiya in kun yi azumi wasu mu ku dinga yin azumi za ku dinga samun lafiya wannan imamu tsabarani ya kawo shi a cikin al'ausar kamar da na faɗa imam al a gurare biyu ya kawo shi a cikin kitabu sau da kuma eh, littafin jihadi to a kitabu sau ya ce rijalu husikar a kitabul jihad kuma ya faɗi illar hadisin tsakanin jahalar Musa bin Zakariya ko kuma rauninsa. Shekul Albani kuma Allah ji dama yana da mawkifi kan hadisin. Wa hada laisa majalu. A mahallin shahid anan shine in an yi azumi ana samun kariya domin Raja Ibn Qayyim ya faɗa cikin Zadul Ma'ad fi hadi khairul ibad kuma aka ɗauko magana a cikin Abdul Nabawi cewa gaba ɗaya likitancin duniya da ka sani ya ginu ne akan abubuwa guda biyu sai ka tsara da na uku ya ce na ɗaya akwai alhimiya shi ne a presentive medical care wato tsarin da Allah ya ba ɗan adam na ba wa ɗan adam tsaro tsaron tana biyu ne game da ibn ya faɗa na ɗaya shimyatun amma ya ibul marar a kare ka don karka kamu da rashin lafiya yanzu mu duka muna da lafiya wallahi alhamd to yanzu ka samu kariya kan rashin lafiya ka kama wa himyatun amma yazidu fi sabab da kuma in kana da rashin lafiyar a jikinka sai a tattoshe hanyoyi don kar ta karu don a ga yadda za a yi binta za a yi ciki ta warke ko fitar da ita za a yi wannan shine rukunu rukunul awwal na abdi ba wa mutum kariya sai na biyu kuma hibzu siha sai na uku alistifra to a wannan alhimya din idan mutum yana cin abinci wannan abincin galibi yana dauke da guba da mafiya yawan cututtukan da ɗan adam yake samu ta hanyar ya ci wani abu shi yasa hadisi ya tabbata a cikin sunan ibn majah bi sanadin hasan daga al-miqdam ibn ma'adi karim Allah ya kare yadda a gare shi yake cewa annabi sallallahu alaihi yana cewa ma mal abnu adama wi'a wi'an sharran min batnihi bi hasab ibn adama lu kalimatun yuqimna sulba in kana la budda fa'ilan fa thuluthun li ta'amihi wa thuluthun li sharabi wa thuluthun li nafsihi dan adam bai taba cika wani abu da yake da sharri kamar cikin sa ba wannan abun ibn rajab Allah ya sarama a cikin jami'ul ulum wal hikam yake sharhin wannan hadisin yace law akhadha an-nas bi hadi hadha al-hadisi lamahtaju ila fadil da mutane za su ɗauki wannan shawarar da mazala sama ya bayar cewa la'ada sun dinga ba sai sun bukaci likita ba kuma shi ma ya nakalto maganar ne daga wasu masana yace wala aghlaqatil maristanatu abwabaha da asibitoci da kake gani asalin maristan asibitin mahaukata amma daga baya sukan ce asibiti sai su ce masa maristan a lokacin farisiya to da za ka je asibiti ka tarar da an dena saboda mutane sun ɗauki shawarar mazala sama an daina rashin lafiya wal a sayadilatu da kaki na hada masu kemis kemis su ma sun daina su da magani saboda mutane sun ɗauki shawarar mazan Allah sallallahu alaihi wasallama domin in dai har za ka ware wasu lokuta ka seta yanayin cin abincinka ka hana cikin ka cin abinci kai dieting gwargwadon yadda likitoci suka bayar to lafiyar da za ta ƙara bunƙasa wannan haka manzo Allah sallallahu alaihi ya faɗa kuma wannan haka ne ma haka ma aka sani asali Malik ya rawaito daga Zaid ibn Aslam daga babansa Aslam al-Adawi yake cewa maridtu maradan shadidan fastad'a Umar ibn al-Khattab li fahamani 'an at-ta'am hatta kuntu a mutsun nawa ta min alhimya na taɓa yin wata rashin lafiya in ji aslamul adam wanda yake maula ne na umar radiyallahu an ya ce sai umar ya kira min likita likitan yana zuwa ta a daina ba shi abinci kaga shi rashin ba da abinci yana ƙara haɓaka lafiya ya ce hatta kuntu a mutsun nawa ta min sai da ta kai sai dai dabino ake bani ɗan sa ina tsotsa wai dan ya dan samu shugan da yake cikin dabinan ya taimaka wa hantarsa domin ta yi aiki saboda a samu glucose da za a transportin zuwa gaɓoɓinsa domin ya dan samu ƙwari amma in ba don haka bada ba za a ba shi abinci haka mazala su mai faɗa kamar yadda ke cikin almusnad na imam ahmad da almustadrak da imam alhakim bisarajin sahihin kashaf daga mahmud ibn labid daga qatada ibn nu'man sannan ya daga mahmud ibn labid daga abu sa'id ya kuma daga mahmud ibn labid daga annabi sallallahu alaihi wasallam sahabbai ko daga annabi sallallahu alaihi wasallam sanadi ingantacce mazala sun haki cewa inna allaha la yahmi 'abdahu al-mu'mina min ad-dunya kama yahmi ahadukum saqimahu min at-ta'am a wata riwayar wa sharab a wata ta ta na alai Allah yana hana bawansa mumini ya samu duniya wannan trenin ɗin da aka baka kuma ka zo ka lalata shi ku tambayi likitoci duka za su ba bayani wannan ba lokaci ne na bayani akan wannan abu ba sannan za ka samu kariya daga miyagun ɗabi'u ya sa manzala sallallahu alaihi salama wanda ke cikin sahi yake sa idan ɗayan ku yana yin azumi kada dinga yasashiyar magana fala yarfas arrafasu rafasa yarfasu yarkusu kada ya dinga magana wacce take ba ta da kan gado kada ya dinga sakin baki kada ya dinga magana ta maganar abin da ya shafi mu'amalar mace da namiji wannan ba ɗabi'ar mutumin kirki ba ne, a ce shi ke don kullum irin wannan zancen yake da azumi yana so ya hana ta miyagun abubuwa fala wala kada ya dinga yin fasikanci kamar bid'a shirka bid'a sabo dukkan wani abin da yake sabawa Allah ne so ce ka zama waliyin Allah da azumi a wata ruwa ma wala kada ya dinga babatu yana daga murya sa ana ta harguwa da shi sai maza Allah sama ke cewa idan sabahu ahadun aw shaka ma qala qum inni sa'ibun inni sa'ib ko da wani zai zo ya takale shi ya bace shi ya zage shi ya ce masa ya haƙuri azumi na ki Ki tambaya anan idza kana saw yawm yawm saw idza kana yawm ranar da ɗayan ku zai azumi idza kana yawm a hadiku. to kuma idza ya kulfa. shin wannan jimlar tana da mafhumul mukhalafa malamai suka ce a malaman usul suka ce a wannan nassi ne da aka yi amfani da shi akan fardin min afradil am wanda yu'akkid wala yukhassis ana nufin je koyaushe haka ake so ka zama musamman ma ranar da kake azumi to kaga azumi kenan yana sa ka samu al-ittiqa min al razila ka rungumi al-qur'ani ka kyautata wa iyalanka ka zama mutum mai tsari wannan duka yana ɗaya daga cikin manufofin azumi wanda in Allah ya taimaki ka ka ji kamar shawarorin da malam ya bayar wajen tambayar malamai da sauransu za ka samu na ƙarshe kuma la'allakum tattaqun Allah jalla wa ala wanda duka ka cuta wa'ina suna yau na ƙarshen nan hidima ne za ka samu takawa shi ne takawar farko an ce ka yi abu kuma ka yi shi yasa za ka ji a hadisan manzala mai na saman sama ramadana imanan Sabat. imanan sai in kai mumini ne wahki sabon ko sai kai irin yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya koya shine zaka ci gaji man kamala lailatul qadri imanan wahki sabon duk abin da ake cewa duk umarnin da ake maka lalle sai ka hada da tsoron Allah dan uwana a mu ci gaba da roƙon Allah akan Allah ya datar da mu domin in Allah bai datar da kai ba wallahi tsayuwa akan addinin ma ba za ka iya liman sha'a minkum an yastaqim Allah ya ce me wa ma tasha'una illa an sha Allah shi sa annabi sallallahu alaihi wasallam da kansa yana roƙon Allah tsayawa din akan addini to karo ki Allah ya taimake ka ka tsaya akan addini da hadisin Mu'az bin Jabal Allah ya kare da gare shi inda Tirmidhi wa Ahmad Allahumma inni as'aluka fi'l al-khairat wa tark al-munkarat kaga sai ka roƙi Allah ya taimake ka sannan Allah ya ce ka a ƙarshe malam ya cika da jan kunne da ɗan ƙala ɗaci kuma Allah ya taka masa da alkhairi yana ɗaya daga cikin waɗanda Allah ya ba wa lokaci da dama a yanzu suka da hankali a wannan ɓangare ina so ‘yan uwa in ce muku ku kwantar da hankalinku kuma ku yi bushara viewers da followers ba sa nufi ta kowane ɓangare ba sa nufin mabiya wanda suka yi imani suka yadda da abu domin a yanzu in ma da za ka auna mutane da viewers da followers to za ka ga mafiya yawan abubuwan gaske ba su da viewers ba su da followers to an yi runa an ta kalilin adiduna a kulcila inal kirama kalilu wa ma aksarun nasi walau harasta bi mu'mini kuma idan da za ka kawai wani ya yi abu mutum miliyan ɗaya sun kalla su muka ka kaddara mutum miliyan ɗayan nan duka ya birge su ne sun ji daɗi ka kaddara a miliyan ɗayan nan da za ka yi monitoring and evaluation a ce mutum miliyan ɗayan nan mutum nawa ne kuma suke laikin za a ga viewers mutum miliyan ɗaya amma laikas ba wataƙila sai ga laikas mutum ɗari mutum dubu ɗari da hamsin ne a cikin miliyan kaga bai fi 1.5% ba ko haka ne ko kuma 15% nan su ne laikas to a cikin laikas ne da za ka bujje dukka za ka so 80 bisa 100 ba wai sun yi laikin ba ne saboda suna so ya burge su wani ya yi laikin ne saboda gobin an ƙara yi a sake sako masa shi ya gani ya kwayin dariya wa ma tsarabilan ma ra'aituka bid'atan ko kad kuntu arju an araka fa asruhu kai da biyu ya gaya wa kafurul ikhshid sai da kaga ina ta dariya ba wai dan na ganka ne yanzu na fara dariya ba dama ina ta fata ganka in yi dariya in ba wai munna nake saboda yi ba to wannan yan kasar da suka rage wanda sun yi laikin ne da gaske don suna san shi wallahi da zaka je kai thorough investigation zaka ga mafi yawancin su dama mutanen da suna tare da shi sai kuma waɗanda da zai gansu a fili ma da ya tashi ya roƙi Allah akan Allah ya raba su da shi domin sai dai su cuce shi ba kai su amfani shi ba har yanzu da gaskiya tana tare da Allah da masoya Allah mabiya Allah su ne masu cin nasara da rinjaye shi yasa kamar da Imam Tirmidhi da Ibn Majah suka rawaito hadisin Abu Umama Talbai hudan kanu alaihi illa utul jadal Bayan duk mutanen da suka bata daga kan shiryar da ake kai ko suke kai to za ka ga Allah kuma yana haɗa musu da gardama da musu an yi maka tambayoyi ɗari ta tabbatar da cewa tambayoyi ɗari nan ba su da amsa amma wajibi ne sai ka fito ka nuna tsaraikin sai maza Allah sama ya karanta faɗin Allah ma darabuhu laka illa jadalan alhum qaumun khasim mutane ne masu taurin kai masu taurin kai da nasi akan husuma kuma husuma dai kowa yana iya faɗa content creation ne content creation kuma yanzu akwai 'yan iska akwai lalatattu sai har mahaukata ma yanzu suna content creation saboda haka ba wani abun burgewa ba ne ko wani sabon abu sai kamar yadda malamin mu ya faɗa ana nanatawa ne dai na ɗaya domin sauke haƙƙi da nauyi na da'awa saboda haka Allah maɗaukacin sarki ya umarce mu da mu yi sannan abu na biyu kuma domin yanke hanzari da duk wanda shi'an zai iya fintikar da ya ja shi sannan na uku kuma watakila a cikin masu bin nasa watakila Allah zai iya tausaya mana kuma ya tausaya musu ya jefa haske na shirya a cikin zukatansu shi da Allah jama'a ku zama manzanni na alkhairi masu yada alkhairi a kowane lokaci muna fatan aure da muka zo sanadiyar su Allah ya sanya albarka a ciki ɗaliban mu Allah ya tsare su ya ba su kariya mu kuma Allah madaukakin sarki ya sanya mana ikhlasi ya haska cikin mu dukkan abin da ya dame mu Allah ya mana maganinsa abin da ya fi ƙarfinmu, mu kuma Allah ya sa mu fi ƙarfinsa Allah ya suturta mu ya gafarta mana zunuban mu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh shekla abubakar abubakar abdulsalam baban walid allah ya saka da alkhairi a bisa wannan darasi da ya bamu akan abin da ya shafi azumi da kuma magana akan wato yan kalakato eh, ni abin da na fahimta da yake lantar shine duk wani abu da Allah ta'ala ya wajabta mana mu yi akwai hikimar da ya sa yake mu yi shi ko mun sani ko mun sani kuma fa'idar tana komawa zuwa gare mu ne sawa'un sallah ne azumi ne zakka ne aikin haji da tauhidi da sauransu to da ka fa'idodin da aka gaya mana na azumi inda za a zo sallah ma aka za a faɗa zakka ma haka za a faɗa aikin haji haka tauhidi haka to da kenan a sai a azumi akwai fa'idodi na duniya ma banda fa'idodin lahira za ka samu lafiya za ka zo mutumin kirki kana azumi za ka zo mai kyawawan tabi'u Allah bai zaɓa sanar da Allah kuma ta to za ka dara a ce wani ga wani mutumin kirki ne a mutumin kirki ne ai azumi ne kin da rayu za a wuce shi Ko a an gaya ma aka wannan kawai za a gaya maka shi kenan ko a ce shugaba ne ko mene ne a wannan ai azumi ne kin da rayu za a wuce kenan yin azumi ne kin da rayu alama ne za a mutum mutumin kirki yin azumin nafila alama ne cewa mutum ne to ya yi azumin farilla kuma wanda ya fi na nafilan lada ya fi na nafilan alala Allah ya fi son sa fiye da na nafila in ka gyara ka yi mai kyau yadda shari'a ta sai a yi ba hayaniya a ciki ba zage-zage ba wani abu na ba ko alfasha a tsare shi a bisa dokokinsa wani irin daraja za ka samu sannan kuma ga ladan da za ka samu a lahira azumi baya daya Allah ta ce man samu yau ma min abdin yasumu yawman fi sabilillah illa Wajen wani wajhu alina na kharib ba wanda zai azumi don Allah ko da baya ɗaya ne ba ce Allah ya nisan tashi daga wutar jiha na wata fiye shekara saba'in ko azumi na fila ne ban da tunanin kanan daga duk wanda yake inganta yake yin azumi yake kuma kokarin kiyaye tsakanin da wanda ya kama hanyar aljanna ne kuma ya yi hannun riga da wutar jahannan sannan ya ɗauko hanya ta lafiyar jikinsa Allah ne ya hana ka abinci don lafiyar jikinka ne kuma kowa inda zai tsara wa kansa abincin kuma da zai samu lafiya kamar yadda ma da wani bayani amma galibi mutane kamar cutan kwaɗayi ne da su kawai in ka samu kawai karka bar banza ka tura wannan ka tura wannan shi ke nan kawai ka cuta zubar da shi ba ka cuta ba wanda za ka kanka tsarin dole tsarin zai tafi a haka in ka bar kanka in ka ce kawai kai abinci saboda yana da tsari a kai kana son ka samu dama ne kar to ka dinga tafiya a haka kenan kuma ka dinga shan wahalar rayuwa amma yana ka ɗauki abincin ba kawai ba ne ka ɗauke shi banza in ka same shi ka ɗan taba in babu shi kenan in ga rayuwarka kuma haka ne abin da zai tsaya a wani hankali na abincin kai wallahi bai dame ka ba kwata-kwata baya gaban ka annabsu ne in tuhumil mushabba ala murfi raba'i wa in tafihu yan fadi shi ran mutum kamar yaro ne karami din idan aka bar yaro mai shan nono ba ya yi shi ba har ya girma yana shan nono sai shekara biyar ma yana shan nono amma an yaye shi ba baya so ake yaye shi a hana shi maman yi ta kuka baya so sai daga ya yaye ya zama yaye wata ran ko ya ga nono bai kama ba Ba ka ma kai ma za ka tsara wa kanka abubuwan da kawai ka fita zuwa ranka da kiwon lafiyarka Allah ta ka tausayi in tsara kasa kuma kalma da ya zance ya yi magana a kan cewa karka hutu da yawan kula wancan masu biyan sa ko masu laƙi to ni wani abu shi yake kwantar mai hankali lokacin da yake kallon ake zuga shi ko ake bi ake bibiyar abin da yake yi ni abin da yake zuwa a zuciya na kawai galibin mutane nan ba sun yadda da abin da yake kara wani yana comment ne don ya ba ahlus suna haushi amma shi kansa bai imani da abin da wannan mutum yake faɗa ba kawai don ya ba wani haushi wani kuma don ya burge wani to shi yasa yanzu za mu zamanin social media ta lura ai akwai masu zuwa suna magana a kansa akwai wanda ya ce yau shi yanzu ya koma a gidan kala kato guda nawa ne mutum ɗaya na gani yace da yana ɗariƙa yanzu ya bar ɗariƙa ya dawo yadda ya dawo a gidan ba me yasa ta shi ya fahimci da rika nan matsala ne kawai ba akwai damuwa shi ne dawo bangare bangare yan qur'ani yan kala kala to wannan ne abin da ya faɗan nan wallahi na ga amfani da ni a zatona wannan mutum da ya fi don ya bar dariƙa da kala kala shi ne karkato da hankulan yan bid'a da da suka sa da sunna a gaba suna marawa shi wannan dan kala katon abin nan baya suna karfafa shi a matsayin yana ya musu yaki yana ya dan halin sunna ba da suka ga wasu daga cikin su ba suna fita daga aqidan nasu suna shiga wannan aqidan su daga nan ne suka ka don haka suna kalli na tabbata ko ne ba za ka mu ba to kaga kenan ai wannan yana da amfani don mutum ya zana ya bar ɗari ɗaya dawo ƙala to za ka yi mamaki ne ya duk samar da jafiya sama dan dan bidiya ba aiki da hadisin na sai dai shi bai ce bai imani da shi bane kawai amma wanda ya bi a bidiya da bai imani da hadisi to daga nan gane ba to an tafi haka ba za a dinga kwashe su tun da nuna cewa wata akida ita ma mai kyau ce ita ma ita ma fahimta ne to da haka gaskiya ne tana ƙara bayyana ne ko mu da muke gode wa Allah shi ne irin wannan karantawa ko babu izinin ka tabe sai a wajen alu yanzu ka duba shirya wa bakari a zo karatu ya Allah ya ce bismillah shi ma da wakar abu salati ba ka Allah ya ji annabi ya ce a cikin bikiyo a cikin darussa duk sun babu ilimi wallahi ka je taron yan bidiya ka gani a ce wa'azi ne da yan bidiya ka ji me za ka yi ka? da me za ka dawo hayaniya ce kawai da tatsuniya da kira wallahi wani ma shehi ne karsa me yake nufi ne ma su ka tashi aure ta baka gane ma me yake nufi wani tafi yake so ya sarwa ma baka sani amma kowa a nan a jikinsa ya yi cewa an ba shi ilimi abin da ka sani ma da aka faɗe shi ya ƙara maka imani ka ƙara fahimtarsa ya ƙara shiga zuciyarsa ya ƙara maka zuciyarsa wannan shi ne addini in ka bar wannan ka bar addini kuma in ba ka zuwa irin wannan sai to yanzu da ya ƙara ka za su bebe ka da sauran yan bidiyoyi amma in kana zuwa to kana da wani rigakafi na koma wai da zai tayar maka da duk wani shubuwa da za a kawo maka to fata za a yi saka wa kowa da alkhairi kuma yi da Allah ya saka wa yadda bayan Allah mun gode sosai da amsa wannan da'awa da kuka yi da kuma zuwa da aka kafa da fahimtar da mu Allah ya saka muku da aljanna kafin mu rufe za mu kira shi ya gayya mai aiki wato shi an wanke zai zo ya yi kalmomin sa da an waye <laughs> ina da ni zuwa musa a jijo muna buƙatar ta hauro na insha Allah. Bismillah. <laughs>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 kawo haɗin kai da kuma goyon baya tun daga wurin da daurin aure wurin da reception har da zuwa wannan ma'ada. Allah ubangiji ya saka kowa da alheri Allah kuma rarri da kowa gidan shi lafiya manyan baki da suka zo daga nesa ubangijin Allah ne da kowa gidan shi lafiya waɗanda suka ba mu gudunmawa daga farko wannan al'amari har muka kawo da wannan lokaci Allah ya saka kowa da alheri mun gode mun gode musamman shi babban malamin mu mafi shekaru wakanta wanda shi ya zama mana tsari na hawa wurin samu waɗannan manyan malamai wanda in ba zan taɓa gidi sa ba kusan zai wahala kuma cikin rikon ubangiji muna tare da shi wanda duk lokacin da muka gaya masa ga bukatan mu wata waya kawai zai kuma sai ka gaya tabbata to ubangiji Allah ya saka masa rayuwa kuma waɗannan malamai da suka zo suka gabatar da wannan muhadara Allah ya saka musu da alheri Allah ne da su gidajen su lafiya assalamu alaikum wa rahmatullah wa alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ah, Tim Ango, ya yi jawabi a wani da ya ban mamaki yau da ba wani makirkita ba kawai ya yi magana dalla dalla ka wanda ma ya saba wa ne Allah ya saka da alkhairi Allah ya sa albarka a wannan aure mun yi daɗi sosai ko mun samu alkhairai da yawa da sababin wato wannan aure musamman ma darussan da muka samu a yau a kafin mu tashi akwai wani bawan Allah da nake so mu sa a addu'a wanda ya rasu shekaran jiya ko jiya za mu ce ba wanda ya rasu jiya wanda jiya ina Kano ya sunan ta sunan da za bayan magari alibawa da roba kuma babban sani shi ne alaji ahmad usman wani ba mu allah allah ya ji gamsa ya gafarta masa ya yi masa rahama ni dai da su shi ta zan fada shi ne yana daga cikin dalilai manya-manyan dalilai da kuma taimako na karatu na shi ya sami a a takandure ta islamiyya a kano tun daga jesus sunday ko da jesus sunday school ma gidansa da zauna tsawon shekara bakwai na karatu a kano kafin na tafi wuri gari kuma mutum ne wanda yake mai himma mai karfafa mutum a kan abin da ya sa a gaba na alkhairi mutane da yawan nan sun shi ya zauna a garin nan ba mai tafi ne ya koma kano kuma duk abubuwan da ya zauna to za ka da sai a assasa wani abu na alkhairi Ba duk inda ake karatu yana zuwa da zaune tafi sai karatu zaune ne zai da baki a fasara masa in masallaci ne zai zaune a yi karatu shi sa jiya da mun gaba wa da dalla da zan kaya na ce to kawo mu ya rasu a so za a masa sallah masallaci wasu wani na samun sati shaida ba sai da ya san shi kullum yana zuwa karatu sa na abu nan na sai bukari da yake idan za a yi karatu a gadon ɗaya da asuba to shi ce yake sallan asuba kuma zai buɗe littafi a yi karatu da shi to wannan wa Allah da dai mutu Allah ya taka masa da alkhairi lokacin muna gidansa a kullum a tafiya wanda na tina kwanan nan bayan da su daga cikin alkhairansa a layin da muke din muna akwai masallaci a kowane limami a masallaci ko muna cikin sallah muka fahimci limami zan fa jami'i ne ba da ilimi sai muka a don wani tafi ne ta kama mutane sai da sai da zuri sai muka fahimci kawai ka karantar da yara yake allo amma ba da ilimi sai muka daina zuwa karatu sai muka daina zuwa sallah wasu sashen kuma da wasu gida ne tsakanin mu da masallaci shikenan raja mana sai ya gaba ma zuwa kenan sai sai kira mai sai ka yana gaba kan sallah masu masallaci ne kuna zuwa wani sai muka ta gaskiya limamin nan jahili ba da ilimi shi ka ba ma sai ta ba ka rayuwa sai ku zo sai ku ilmantar da shi idan zan kafa makaranta a kofar gidana kawai shi kenan sai ke eh, gawa shi ba ni shi kadai ba duk mutanen unguwar layi sai ce to an kafa makaranta fa a zo a yi karatu an kafa makaranta wa ne zai karanta ya gawa hajjar limamin kawai limamin sai zai ɗauko littafin da shi ba shi kenan aka dinga ba da karatu ana ɗaukan karatu ana bashi ana bayani sallah shi kenan har muka gamsu yanzu kai ya iya sallah kuma ya shiga cikin ɗaliban ilimi muka ci gaba da muka ci gaba da yin sallah to kaga da ra'ayi da irin namu a lokacin ko za mu watsar da shi to kuma duk shi ne zauna a kai shi ne mai son alkhairi da zumunci muna fatan ubangiji ta ala ya saka masa da alkhairi kuma da ya ji ƙarfi masa rahama mu dinga tashi a cikin a cikin addu'o'i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 muna godiya wa wannan manyan mu da suka bar dukkan ayyukan suna sani kowa yana da sungulansa amma suka bari kuma